نعوذ بالله من سيئات أعمالنا ولا ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله ورحمة الله goma ga watan safar hijira sallallahu alaihi wa sallam da 1 may 89 muna kan tafin al-aqidatu tahawiyya sharhi da ta'liqin al salafi Nasiru Albani har wa yau jama'a ba su manta ba kamar kusan makonni biyu da suka gabata akwai wani hadisi da muka zo muka karanta na Sayyidina Umar a yadda muka ji yadda rayuwar magabata suke gane da zama da ainihin iyalansu a yadda muka yin shi na dattijo na yadda yake tashi ya tafi ta kanas gidan yar shi da ke aure ya yi mata wa'azi ya yi mata nasiha game da ta yi haƙuri ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lafiya kamar yadda dama muka je Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne dan yayi hujja akan cewa babin da ke bayani akan mutum ya je yayi wa'ashi nasiha da wa'azi game da ta game da halin mijinta to gwargwadon iko dai mun gabatar da nasihohin da suka kamata dangane da ainihin wannan al'amura na rayuwar aure tun daga kan sirikai da waɗanda suke masu aura da waɗanda suke su 'ya'yan ne da ake aurawa matan aure kenan mun dai gabatar da nasiha wadda yake ta tattaro su duk baki ɗaya to a yau shine muke son kuma za mu sake jin wani dogon hadisin na sayyidina umar har wa yau dai dangane da ka ji umar kuma yau a matsayin shi na ɗan siyasa umar a matsayin shi na shugaba a matsayin umar na khalifa na shugaban musulmi wanda yake adili wannan hadisi kuwa al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin wannan littafi na shi gurare takwas wuri na farko imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 1392 biyu nan a lamba hadisi na 2052 biyu nan lamba hadisi na uku da ainihin biyu. sannan hadisi na lamba dubu uku da ɗari bakwai daidai shine inda za mu karanta a yau insha Allah sai kuma wurare na gaba su ne lamba hadisi na dubu hudu da ɗari takwas da tamanin da tara haka kuma lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da bakwai wannan hadisi imamul bukhari sai da ya ruwaito shi ainihin wato uh, sai da ya maimaita shi so shida a cikin wannan littafi nashi maimaitawar da imamul bukhari yake wa hadisi ba irin maimaitawar da kake jin ake wa labaran duniya ba ne duk abin da kaga Imam Bukhari ya maimaita wani ilimi ne a ƙarƙashin haka hadisi ɗaya ne sai maimaita shi ta hanyoyi da dama misali nan zaka ji ya samu wannan hadisi ta hanyar malamin shi Musa dan Ismail At-Tabawzaki can in ka koma wani wurin kuma zaka ga ainihin ya ruwaito wannan hadisin ta wasu hanyoyin daban kaga ashe maimaita hadisin da yake ba cika shafuka kawai yake a banza ba wasu hanyoyin yake ƙara kawowa ko kuma ya zama hanya ɗaya ce ta wurin malami ɗaya ya samu hadisi amma da lafuza da dama to sai ta maimaitawa sannan ba za ka gane muhimmancin wannan aikin na bukhari ba sai ka je ka karanta tarihin malaman za ka ga malaman nan mabambanta ne a wajen zamantakewar kasashe. hadisi yana kasar iraki sai bukhari ya talla sai tafi sai jiyo shi a wurin wannan malamin wannan hadisin sai bukhari ya sake tafiya kasar sham ya tafi wurin wani malamin ya koyo shi daga sham in ya ji labarin akwai wani a masar yana da shi sai kewaya sai je karba shi yasa babu ƙasa ta duniyar musulunci da ke da malaman hadisi a wancan zamani sai da bukhari je koyo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya zo ya sha dare ya tace sannan ya zo ya rubuta maka wannan sahihul bukhari da kake gani hadisai dubu bakwai da wani abu sannan ya ɗaga ya ce hazihi hujjatun baini wa bainal khalqi inda rabbil alamin ya ce duk wanda ya ga dama ya je bauta wa Allah kai tsaye ga dangadan da wannan littafi ranar kiyama ya ce ni na ce babu shakka imam al bukhari ya san aikin shi ya aikatu kuma aikin imam al bukhari ya samu karbuwa a wurin ainihin malaman hadisi Allah madaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi to shine muke son ka ji shin kai da Allah madaukakin sarki ya sa kai ne sarki ko kai ne dagaci ko kai ne hakimi ko kai ne shugaban kasa ko gwamna shugaban kasa ne kai mai cikakken iko na siyasa ko ku shugaban kasa ne na hanyar murdiya ka bi ka zama shugaban kasa ko kayi juyin mulki ne soja ne kai mai wandan karfe ko mai takalmin karfe kowane iri ne kai wallahi ka tabbatar idan baka yi adalci irin na waɗannan ba ranar alkiyama aka saka ka wuta karka binciki dalili don haka wannan hadisi za mu faɗaɗa matuƙa wajen yi mishi sharhi in Allah maɗaukakin sarki ya so tun daga yau har zuwa gobe har zuwa illa ma sha Allahu ma in ya zan akwai bukata a takaitan taƙaita imamul bukhari ya yace babu qissatil bi'a wal ala Usman ibn Affan yace babin da ke bayani akan kissa game da cappa da ainihin musulmi suka yi wa na Usman dan Affan suka yadda cewa shine cancantaccen khalifa a bayan Sayyidina Umar da kuma cewa al'ummar musulunci kakaf sun haɗu a wannan zamani da aka yi zaben Usmanu akan cewa shi ya dace wa fihi maqtal Umara radiyallahu anhuma a ƙarƙashin wannan babi a cikin wannan hadisi da za a kawo za ka ji kuma cikakken bayanin yadda aka yi aka ainihin kashe sayyidina Umar dama Umar kullum yana wata irin addu'a da ta rikita wasu da yawa daga cikin mutanen Madina to Umar malami ne da yawanci su kuma kamar yadda kullum muke gaya mutane sahabbai ba dukkansu suka zan malamai ba shi yasa wata maganar idan aka yi ba sa fahimta sai an yi musu bayani a akai sayyidina Umar kullum yana addu'a Allah madaukakin sarki ka sa in yi mutuwar shahada sannan ka sa mutuwan nan ta zan a cikin madina wannan addu'a tana rikita jama'a saboda umar yana tambayar abubuwa waɗanda a zahiri suna karo da juna mutuwar shahada ma'ana a filin daga kenan to amma kuma ya ce a cikin madina madina kuma ƙasar musulunci ce ita ce cibiyar mulkin musulunci to yaushe za a yi jihadin kafirai da musulmi har kuma a kashe umar a wurin to amma don ka san allah dai ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ni kuma zan amsa muku duk abin da ka roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki yana da shi zai baka don haka roƙar wa kanka alkhairi in ka roƙar wa kanka sharri sai dai rufin asirin Allah ya kare ka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa da a ce yadda ake gaggauta amsar addu'ar alheri haka ake gaggauta mutane amsa addu'a ta sharri da suke wa kansu da tuna an hallaka su to sai da Umar yana roƙon Allah dai ya sa ya mutuwa shahada Allah kuma ya sa mutuwan nan ta shahada ta zama a Madina to yaya aka yi imamul al-Bukhari dai sai ya ce haddathana Musa bnu Isma'ila kala haddathana Abu Awana an Husayn an Amr ibn Maymun qala Amr dan Maymun ya ba labari ya ce ra'aytu Umar ibn al-Khattab Umar radiyallahu anhu qabla an yusaba bi ayyamin bilmadina. وقف على حذيفة بن اليماني وعثمان بن وعثمان ابن حنيف سيدنا عمرو بن ميمون yake ba mu labari ya ce na ga umaru khalifa na musulunci kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya yi ta yin ishara dangane da wanda ya dace da ya zama khalifa a bayan shi shine sayyidina abubakar don haka ko da manzon Allah ya rasu ba a samu matsala ba sai sayyidina abubakar ya zama khalifa a lokacin da sayyidina abubakar ya tashi ainihin rasuwa kai tsaye babu wani ishara babu wata tangarɗa sai ya ce ina mutu umar ne zai zauna kujera kujerata kenan don haka sayyidina umar shi ba a samu wani cece kuce ba ba a samu wani saka ƙuri'a ko wannan ya ce ya yadda ko wannan ya ce bai yadda ba a kai tsaye sai sayyidina umar ya zama shine khalifa na musulunci to said-na umar yana nan a matsayin shi na khalifa sai amru dan maimun ya ce ana ainihin wato 'yan kwanaki kaɗan kamar yadda za mu ji umar na saura kwanaki hudu za a ainihin yanke shi amru dan maimun ya ce na gan shi ainihin a madina sai na ga ya tsaya tare da hufaifatu dan yaman wanda yake shi ma wani babba ne cikin malamai cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama da uthman dan hunayf sai sayyidina umar ya tare su ya naɗa su ne su je ƙauyukan ƙasashen iraq je su tattaro haraji da kuma ainihin jizya daga hannun mutanen ƙauye da ke ƙasashen ainihin iraq ya ce sai na ga na umar ya tara su huzaifa ya ce da su kaifa fa'altuma aikin da na sa ku yaya kuka aikata a takhafa ni an takuna kad hammaltumal arda ma la tutiqu ice ko dai ba ku aza wa mutanen waɗannan ƙasashe haraji da jangali da abubuwan da aka nema a hannunsu wanda ba za su iya ba ma'ana shugaban ƙasa ne ya naɗa mutane su je su tattaro wasu haƙoƙi da za a tara a yi wa talakawa aiki kamar yadda za ka zo ka ji ba wai a tattaro haraji a'a mai anguwa ya ƙara maiƙon miyar shi ba ba a tattaro ainihin haraji sarki ko yallaɓai ko dagaci ko shugaban ƙasa ko gwamna ya yi sama da faɗi a kansu ba a'a ana sanya wa al'ummar musulunci haraji in buƙata ta kama na daga cikin buƙatar. shine aka ce duk shekara an saba gwamnati ne wa al'umma aiki sai wata shekara ta zo gwamnati ba ta da ƙarfi ko kuma mata zama ba ta da komai a cikin baitulmali, to sai aiwa bayani jama'a na fahimta tun da dama sun saba ganin ane musu aiki sai ce to bana dai gwamnati bata ta da kuɗin da za ta biya wa 'ya'yanku makarantu bata da kuɗin asibitoci da magunguna bata da kuɗin da za ta yi muku gyare-gyaren tituna dan haka ya jama'a muna neman ku ba mu haɗin kai kowane mutum zai bayar da naira kaza kaza a yanka mishi rasiti ko makamantan haka tun aka yi irin wannan aka tattara kuɗin sai a fito a yi bayani na gaskiya an tara naira miliyan kaza kuma za a yi aiki kaza za a yi aiki kaza in waɗannan kuɗi sun ragu ana sa ran za su ragu za a koma da su baitul bali komai a fito karar a gaya wa jama'a kada sarki ya sake ya ɗibi wani abu daga ciki in ya ɗiba ya ɗibi wuta wuta ce za ta ci shi haka shugaban ƙasa ko dagaci ko hakimi ko gwamna ko mai anguwa matukar ya ci wannan dukiya ya ci wuta wuta za ta ci shi babu yadda za a yi yafewa ta biyo baya sai dai in ya bi ɗaiɗewar waɗanda ya cuta su nemi ainihin ya nemi su yafe mishi wanda kuma wannan abu ne mai wahala to saboda haka sayyidina umar sai ya zan haɗora musu haraji amma ya tura waɗannan sahabbai su je su karɓo harajin ashe har haraji in za a tura ba a tura azzaliman fadawa ma'ana malamai ake tura yanzu ga huzaifa huzaifa wanda manzon Allah ma ya amince da malanta shi har manzon Allah yana sirranta mishi matsalolin shi shi yasa ake ce mishi sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abokin asirin manzon Allah manzon Allah ya yarda da shi ya amince da shi ya yarda da amana shi ya yarda da ilimin shi to Huzaifatu ibn al-Yaman da Usman dan Hunayf sai sayyidina Umar ya ce ice ko dai ba ku dora wa mutane harajin abin da yafi karfin su ba la sai suka ce a'a ranka ya dade ba mu dora musu abin da yafi karfin su ba fakala Umar sai sayyidina Umar ya ce la in sallama lillahu la ad'anna aramila ahli al-iraqi la yahtajna ila rajulin ba'di abada yace waɗannan kuɗin haraji da aka tattaro na ƙasar iraki in har Allah ya kubutar da ni to zan yi wani tsari zan kafa wani commission zan kafa wata ma'aikata ta musamman a ƙarƙashin wannan kuɗi da aka tara wanda wannan kuɗi za a rinka taimakawa mataye waɗanda mazajensu suka mutu ko kuma gajiyayyu ko marayu yadda yake ba za su sake kai bukatar su ga wani shugaban kasa ba bayana in Allah ya so dan Allah jama'a ku duba adalci ma'ana kuɗin harajin in aka tara ba ma wai bana ne za a yi titi ba a'a zai yi wani tsari zai kafa wani kwamiti zai kafa wata ma'aikata ta amintattu wadda wannan ma'aikata za ta rinka kula da marayu da gajiyayyu da mataye waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su ko mataye waɗanda ba su da mazaje da 'yan tsofaffi da makamantansu yadda yake ya ce a bayana har abada ba za a sake samun wata tsohuwa wani maraya wani gajiyayye ya kai kuka wurin wani shugaba saboda babu ba saboda kwamitin umar zai ainihin wato gudanar da aiki yadda ya kamata za a samu trust fund asusu na gaskiya ba na yaudara ba ba na cuta ba sai na umar kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ashe kana shugaba wajibi ne ka rinka duban menene za ka yi wanda yake za ka rayar da al'ummarka rayarwa ta gaskiya ka yi musu adalci waɗannan kuɗin harajinsu ne ba umar yana cewa ya ci ba a wannan lokacin da gashi an tara miliyoyin kuɗi sai na umar yana cewa ga abin da zai yi fa a daidai wannan lokacin za ka zo ka ji ana bin shi kuɗi wajen miliyan talatin kuma bai da halin biya madadin ya sama da faɗi ya kwashi kuɗin nan ya biya bashi ya gina gidaje ya sai motoci ya ƙara aure duk na Umar bai yi wannan ba tunda ya san ba nashi bane sai ya ce in har Allah ya kubutar da ni aka ce abin da ya sa ya ce in har Allah ya kubutar da shi saboda na Umar a waɗannan yan kwanaki yayi wani mafarki ne da ya bashi tsoro ya mafarki sai ya ga wani zakara yana sarar shi sai ya tashi sai ya ce matar shi kwanan nan ko za a kashe ni sai ta ce lafiya ranka daɗe ya ce na yi mafarki wani zakara yana sarata na tabbatar da fassara mafarkin nan insha Allah wani ne zai kashe ni ma'ana kaga sayyidina Umar malami kenan kamar yadda muka faɗa a wancan bayani malami ne har ya zan daga cikin abin da ya gada na ilimin annabawa shine fassarar mafarki ma'ana al'ulama warasatul anbiya kenan haqqan malamai so ake tabbas gaji ilimin annabawa ba wai kawai iyaka karatun ku iziya risala duk abin da aka zo wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu ba duk abin da bai cikin iziya risala muktasar askari shikenan ka ce karya ne babu wannan wannan karatun a cikin malikiya ma gefe guda ne kuma ko da haddace shi kai ka ka iya sunanka muƙallidi a wurin malamai ka haddace muktasar kana zubo shi da ka kamar yadda ramma ke zubo qur'ani a maiduguri zaka iya rubuta muktasar da ka har yanzu a wurin malamai na ilimin usulu kai ba malami sunanka ba sunanka muƙallidi makaho jagora ake maka kai ma tunda ba za ka iya buɗe ƙur'ani ko hadisi ka fitar da naka fiqhun ba don haka a wurin malamai ba a ce maka almujtahidu ba a ce maka hamshakin malami sai dai a ce maka muqallid domin da an taba ka cewa za ka yi muktasar ana wuce muktasar din nan sai ka ce kada a bi shi sallah tunda ya saba muktasar to anta an tafi nafsi ka balwa kai da kanka bala'i ne ga kanka kafin ka kai ga wani dan haka abin da fi kamata zauna ka bauta Allah kai kadai hatta a atiyaka yaqinu har mutuwa ta zo ta same ka amma yayin da za zaka iya bude ƙur'ani ka bude hadisi ka gano abubuwa to sannan ya halatta maka ka iya baiwa wani fatwa. to na umar kuna ga saboda zurfi a malanta har fassarar mafarki domin fassarar mafarki ilimi ne mai zaman kanshi har darasi annabi yake musu a kanshi in aka tashi da asuba sai kuma a zo a yi practice make perfect ma'ana aka yi karatu aka karatu aka karatu theory kenan bayani lacca kenan a aikace fa in aka idar da sallah asuba sai manzo Allah sai waiwayo ce cikin kuwa ne ne yayi mafarki karatun da aka biya musu jiya da daddare to yanzu ana son a gashin sun fahimci karatun amma bari a aikace in ne yace yayi mafarki sai manzo Allah sai ya fassara mishi daga fassara wannan a aikace sai su fi fahimtar darasin da aka yi musu jiya kenan to har wata rana sai wani ya ce ni kuwa na yi mafarki ya rasulullahi na ga kaza na ga kaza manzo Allah zai fassara sai Abu Bakar ya ce wallahi ni za a bari in fassara manzo Allah manzo Allah ya ce me ya zafi me na rantsuwa fassara mu ji sayyidina Abu Bakar ya fassara ya dace a wata fassarar ya kuskura wata fassara hadisi ne sahihi yana cikin sahihul Bukhari da Muslim jama'a mun gane wannan da kyau ko shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi sa'ad da ya dawo Madina da shi da sahabban shi sai zama Madina akwai zazzabi shi yasa tun a jahiliya suka sanya mata wannan suna yasriba ina ma'anar yasriba la tasriba alaikumul alyawma at-tasrib mun kufurci bakin cikin bakin ciki bakin ciki mai hada da damuwa kamar zai kashe ka to sunan madina kenan a da yasrib bakin ciki garin bakin ciki domin da ka sauka madina manzo Allah ya ce al-madinatu kalkir madina kamar ziga zigin makeri take da ka zauna wurin makeri duk sai ka ji zafi da hamamin hayaki ya buwaye ka ba daɗin zama to haka sai in ka daure to madina ba ta da daɗin zama tun a wannan lokaci to da manzo Allah ya dawo sai zan har wa yau madina ba daɗin zama da ka zauna zazzabi mashashshara ga wasu mutane nan suka iso suka yi hijira suka zo madina suna zuwa sai zazzabi ya kama su sai manzo Allah ya ce a tunkuɗa su wurin shaɗe wurin awaƙe wurin raƙuma na zakka su je su sha fitsarin su sha kuma ainihin nonon sai suka sha suka gyagije fes to amma sai suka yi godiyar mayu ina ma'anar godiyar mayu uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu ma'ana su an rayar da su su kuma sai suka nemi manzo Allah da kisa sai suka kama wannan makiwacin manzon Allah suka kashe shi fa ba su nonon suka sha shi ya tara musu fitsarin suka sha da suka watsake fas sai suka kama shi suka kashe shi suka kora raƙuma to manzon Allah akwai tight security manzon Allah yana da chief security officers na gaskiya da gaskiya ba 'yan sama da faɗi ba masu tsaron na gaskiya kafin la'asar an kama waɗannan mutanen aka je aka zo manzo Allah da yake da irin su sayyidina Ali sayyidina Ali babban police kenan ma'ana har mace aka ce na ali ya je ya kamo ta ya kawo takarda a wurinta ya tafi ki kawo takarda manzo Allah ya ce akwai takarda wallahi babu takarda bawan Allah kaza kaza kaza har ya juya ya tafi ya ce ke wallahi akwai takarda tunda manzo Allah ya ce akwai ko ki kawo ko zan ja kafa ki wurin manzo Allah babban police kenan akwai cika aiki ba karɓar cin hanci sai na ali yanzu nan ta ga aikin zai yi aiki sai ta kwance gashi ta ce ga takarda to nan da nan aka kamo mutanen nan aka zo da su kafin rana ta faɗi sai aka yi musu jaza'an wifaqa sakamako gwargwadon mugun aikinsu innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim min khilafin Allah yace sakamakon waɗanda suke ta'addanci suke fashi da makami suke yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su hana musulmi zaman lafiya a kama su a kashe su ko a kore su daga ƙasar ko a datse kafafunsu da hannayensu a bisa saɓani datse kafar hagu sai a hada da hannun dama sai a datse to da aka kama su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai bi wannan dokar ya kama hannayensu da kafafuwansu ya daddatse to su ma da suka kama wannan makiwaci suka kashe sai suka dauki kibiya suka cokala a idan shi na dama sai da ta nitse. suka dauki kibiya ta biyu suka cokala a idan shi na hagu sai da ta nitse. su ma sai manzon Allah ya musu haka al'amarin manzon Allah akwai adalci bayan an daddatse musu hannaye da kafafu sai aka kama idan kowanne daga ciki aka cokale da kibiya abu huraira da ke ba da labari ya ce aka jefar da su akan harra harra wasu duwatsu ne in ka je madina za gan su baƙaƙe ƙasa take yo amansu kaga suna yo tutsutsi kamar taɓo amma duwatsu ne in sanyi ya sanyi in suka ɗauki sanyi ba dama in rana te zafi suka ɗauki zafi ba dama to lokacin zafin rana ne aka ɗibe su sai aka watsar da su jage-jage da jini a ƙafarsu da hannayensu ga idanuwansu an caccake kuma ba su riga sun gama mutuwa ba tukuna aka watsa su akan duwatsun nan ga zafi zafi ya taɓa sabon gyambo abu hurora ya ce wallahi saboda masifar da wani daga cikinsu ya shiga sai da na ga yana cakar ƙasa da bakin shi yana haɗiya jama'a mun gane wannan da kyau ko to adalci kenan game da tsarin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka madina take jama'a shi kanshi manzon Allah da ya dawo madina sai da aka samu sahabbai suka yi zazzabi da abubakar sai da ya rashin lafiya da bilal sai da ya rashin lafiya har ya rinka waka yana kushe madina lokacin yana ala abitan na lailatan biwadin wa hauli izhirin wa jalil yanzu nan kuma shi kenan na baro gari mai daɗin zama sai a zo a kawo wani kwari wanda yake duk kewaye da mu sai ciyayi tsaure da lalle da sauransu muna ta shan wahala har aka ce Aisha ta je dubo shi da shi da Sayyidina Abubakar to Madina sai ya zama tana da irin wannan ainihin matsala ta rashin daɗin zama a wannan ainihin wato a lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai roƙi Allah ya Allah ka ɗauke duk cuta da wahalhalu da ke Madina ka wurga juhufa juhufa shine miƙatin mu yanzu mu mutanen yamma mutanen da muke tafiya daga misali kasashen yammacin afirka da makamantanmu a nan ne ya kamata a sauka a wankan harama a ɗauki harama aikin hajji to amma ruwa ya haɗiye garin to a lokacin annabi garin maguzawa ne sai annabi ya addu'a ya ce Allah ya wurga musu wannan cutar can to mahallin shahid da ya sa din na kawo wannan dogon labari shine sai manzan Allah ya ce sai kwanta bacci sai ga wata tsohuwa mai yamutsatsen kai ta tashi da gudu daga Madina ta je Juhufa ta zauna sai aka ce me kenan fasara mafarkin ka sai ya ce cutar da na roƙi Allah ya ɗauke daga Madina ce kai Jufa ita ce Allah ya nuna min a matsayin wannan tsohuwar ma'ana annabawa ilimin mafarki na daga cikin ilimin su to shin ko kun koyi ilimin mafarki kun san ilimin firasa ko ku sai an fara aikata waɗannan ilmomin kuma har yau dai ku sake fitowa ku ce bokanci ne to kukan bala'i ya same ku domin matukar aka fara tabbaka salafiyanci wallahi duk dan bid'a kakaf karka rage ko kwaya daya to zai ji fa al'amura ba daɗi gare shi saboda shi ya kan shi ko dai ce ya tsaya mazhabi guda ko kuma ya ce shi iya kaza nan ya tsaya ba zai matsa ba to amma matukar aka ce salafiyanci ma'ana abubuwan da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba ɗaya za a yi kokarin binciko waɗannan ilmomi a yi kokarin raya su wannan ba zai yiwu ba sai an zage babu kuma wanda ya hana ku zagewa babu wanda ya ce maka kai dan Najeriya ka tsaya a malikiya babu wanda ya ce maka kai dan West African countries ka tsaya malikiya zaka bi duk wanda ya faɗa maka haka ya zalunce ka cewa aka yi ikra tashi kai karatu aka ce ba a ce ta mallak ba ba a ce zama ba malike ba ce maka aka yi ikra tashi kai karatu ka yi karatu ka ainihin aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq ka sa sunan Allah a wajen karatun ka gan Allah bai sa albarka amma ka makale kanka iyakar ka iziya malamin ka ya mutu ko kuma ka gudu daga makaranta ka tafi wani gari an ce kai ne shugaban malamai kai ne dan malikin malamai kai ne shugaban kwamiti kai ne dole a samu matsala da kai fa dan kai kanka matsala ne wa kanka shi yasa yana cikin ilimin da aka gado daga annabawa ilimi na fassarar mafarki ku tashi ku koyi karatu karatu mai faɗi kar ku ce ai karatun sallah ai dan karatun sallah wai ba haushe saboda sharri wai sai ce karatun sallah yake nema kai ka san karatun sallah yana da yawa kuwa karatun sallah ya ɗauka cewa inda ya iya daga fatiha ya iya kul wallahu ya samu karatun sallah to in ka manta ba kai fatihar ba fa kai ruku'u nan ma karatun sallah ne me za a yi anan kuma karatu za ka tashi ka faɗaɗa kar kuma ka tashi da nufin za ka yi gwargwado ba a san gwargwado da yawa da ka tashi neman kuɗi fata kake ka samu dubu goma so kake kawai ka samu kuɗi masu yawa baka iyakance wa kanka ba to haka karatu karka ce to dai mu dan nemi gwargwado a'a ka tashi ka nemi karatu da nufin Allah ya baka karatu mai yawa Allah ya sa albarka a ciki Allah ya tsarkake zuciyarka kawai abin da zaka nema kenan to sayyidina Umar da yace ma'ana fassarar mafarkin shi kenan da ya ga zakara ya sare shi yace to za a kashe shi kwanan nan shine yawa matashi wannan bayani to da yawa matashi wannan bayani shine anan kuka je yana cewa in har Allah ya kubutar da ni a 'yan kwanakin nan to kudaden nan da ake tattarowa daga wurin talakawa to zan kafa musu wani ainihin wato kwamiti za a kafa wani asusu na gaskiya za a yi wani kamishinin za a yi wata tawaga wani tsari wanda yake nan gaba babu wani talaka babu wata wadda ta gaza wadda za ta sake shiga halin kunci me yasa Umar ya gane irin waɗannan talakawa akwai su ya aka yi shugabanni irin namu na yanzu ba su gane akwai talaka suna shan wuya ba saboda ba sa cuɗani da su saidina umar ba wata fada ya share ba aka aje wasu dawakai aka kafa tuta a sama kai da ka hango ka hango gidan umar gida ne yadda ka san gidan kowa haka saidina umar gidan shi yake zama kuma ya tashi sai ya share gindin bishiya sai ya zaman shi shi kadai ba abin da ya rage darajar shi rigar shi kuma ita ke nan mishi kwaya daya sai da aka haɗa kyalle kuma guda goma sha takwas iri iri aka jajjona mishi ita kenan Allah ya bashi kuma wannan bai nakasa bai rage darajar shi ba har yau in aka ce Umar da kai da ni da kowa da kowa ya san cewa Umar ya fi uban shi ya fi malamin shi ya fi sarkin shi ya fi shugaban shi me yasa amma shugaban ku da sarkin garin ku da kowa naku rigar shi ta fi ta Umar kyau naka mota yake hawa ko jirgin sama umar jaki yake hawa jakin ma ba nashi ba ne na ofis ne official ne jakin ma sai an tashi tafiya za a haushi in an zo gida bai da jakin a kafa yake tafiya amma kuma kai a umar yana kan jaki din nan ka tabbatar ya fi naku shugaban wanda yake hawa mota ga ta nan inci nawa kilomita nawa mota ɗaya saboda ya rike gaskiya ya rike adalci me zai hana kuma yanzu ku rike gaskiya ku rike adalci to na umar da ya ce zai kafa wannan kwamiti saboda ya san gajiyayyun yawo yake yi da daddare fa sayyidina umar jama'a ya je yan tsofaffi ya san gidajensu sai ya je ya samu wannan tsohuwa bata taba haihuwa ba ko bata da kowa a duniya amma musulma ce ai sai je ya share mata daki ya yi mata shimfiɗa lokacin sanyi ne ya kawo gawayi ya hura mata wuta sai ta ji ɗumi tukuna tsohuwa ta daina makyarkata sannan umar sai fita a kwana lafiya aikin da yake yi kenan sannan yana bincikawa wasu baƙin yan fashi ne suka shigo anguwar wasu yan ta'adda ne wasu yan sara suka ne can sai ya ji ana kawa a wani gida sai kasa kunne da kyau sai ya ji ashe yan kulab ne suke karta sai wuf sai ya haura katangar sai dira ya ce na kama ku sai suka ce mu ma mun kama ka dan Allah an ba Umar ba ina ake adalci irin ka taba jin an ce an kama shugaban kasa kuma talaka yace ya kama shugaban kasa amma yana dira yan caca ne suna karta sai ce na kama ku su ma sai suka ce mun kama ka yace na kama ku kuna karta kun saba dokar Allah Allah ya hana caca ya hana waɗannan abubuwa suka ce mun kama ka kai ma Allah ya ce in za a shiga gida a shiga ta gaba kai kuma ka shigo ta baya Allah ya ce wala ta'atu ko wa buyuta min abwabiha ku zo gida ta kofar gida kai ku ta katanga ka hauro kai ma ka saba aya aya ta cika kai ma sai ce to a rufa juna asiri aka bude mishi kofar gida ya fita sub sub sub sub shikenan kaga adalci tunda dai kowa ta ci shi shikenan to Allah ya kiyaye kowa ya gyara sayyidina Umar kenan don Allah ba za a fahimci adalci irin na shugaba ba Umar din in ana cewa Umar Umar Umar Umar din a jahiliya fa dan tauri ne dan daba ne mutum nawa ya kashe ta'addanci nawa ya da a jahiliya amma a yau ga umar ya musulunta ya zama adili shi yasa kaga waɗansu manyan malamai da suka sha karatu suka ƙoshi sai suka yi littafi akhbaru umar labaran umar aka tattara baki ɗaya gashi littafi juz'i guda a sheikh ali at-tantawi da a sheikh naji at-tantawi suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfi na ilimi suka rubuta wannan littafi labarai game da umar in kana karanta sai kaga shi umar din nan wai mutum ne ko ma mala'ika ne saboda adalci da bin shari'a duk yadda umar ya yunkuro zai yi abu kaza da an ce allah ya ce annabi ya ce sai ya huce mutum ne mai zafin fushi a dubi dan taurin garin kuma na ka gani dan tauri da an taba shi yanzu sai ce zai maka makami to umar duk tsofaffin yan tauri ne amma ya za a yanzu an musulunta wata rana sai wani sahabi ya yi bako daga ƙauyensu wannan bako ya ce wannan sahabi ka roƙon min arziki wurin wannan khalifa na ga kana da fuska a wurin shi in dan samu in je in ga sarki ne ma in da labarin na taba ganin sarki mai wuka ta ɗaya na taba ganin sarki shugaban ƙasa kaza kaza shikenan ya je mushi iso Umar ya ce a shigo da shi aka shiga da shi ashe ba ƙauye ya tattali baƙan magana da zai faɗa ni yana zuwa kawai sai miƙe ya fara gaya wa umar bakar magana yana zagin shi umar baka adalci kai macuci ne kai kaza ne kai kaza ne umar ya miƙe tsaye wannan bakauye zai sheme shi sai wannan sahabi da ya rako shi ya ce haba umar ka tuna abin da Allah ya ce wa annabin shi mana game da jahilai Allah ya ce mishi wa a'arif anil jahilina ka kau da kai game da wawaye ai wannan innahu min al jahilina wannan yana daga cikin wawaye ai umar kawai shikenan sai tsiga jikin shi ta kwanta yace wa kana waqafan inda kitabillahi Umar da an ce Allah ya ce shikenan sai ji ya huce dan Allah ka gwada idan masifar ka ta tashi in aka ce Allah ya ce annabi ya ce tana kwanciya kana da imani in kuwa ba haka ba ka caji imanin ka kaje inda ake dumaman imani a dindima maka shi yayi sanyi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sayyidina Umar kenan qala sayyidina Umar mai bada labari sai ya ce fama atat alaihi illa rabi'atun hatta usiba daga wannan magana da Umar ya ce in dai Allah ya kubutar da ni bai ainihin wato dade ba iya kwana hudu kawai yayi sai ainihin aka daba mishi makami yaya aka yi abin shine wannan ainihin mutum zai bamu labari amur dan maimun zai bamu labarin wannan mas'ala dalla dalla na daga cikin abubuwan shine na Umar sai ya zan Madina wuri ne wanda yake akwai ayyuka na wahala su ga mutanen madina akwai nau'i na dan lalaci da rashin iya abubuwa tare da su to sai aka rinka shigo da bayi sai sayyidina umar ya ce wa abbas baffan annabi sallallahu alaihi sallama abbas kai ne kake yawan shigo da bayi maguzawa garin nan ba ni san irin waɗannan maguzawa da kake shigo da su abbas yana cewa to ran kai daɗe ayyukan karfi ne mu ba za mu iya ba su kuma suna da karfi yaya za mu yana cewa ni kuma dai ba ni son shigowa su garin nan to wannan aka ce sai sayyidina mughiratu bin shu'ba wanda yake gwamna ne na umar a ƙasar kufa sai ya samu wani bawa mai suna abu lu'lu'a almajusi ba ma guje ne wannan bawa ƙwararren kafinta ne ya kuma iya aikin filasta shafe da fenti da abubuwan da suka shafi ƙere-ƙere ya ƙware a fannoni da dama sai ce wannan bawa ba inda ya dace a kai shi sai madina shine sai turo shi madina wurin na umar ga shi nan ya rinka yin aiki na dora mai fansa kullum zai rinka kawo kaza sai shi wannan bawa sai zo wurin na umar a matsayin shi na kamar shugaban kasa gwamna ya turo shi ya gabatar da kanshi sai ce sai dai kuma abin da gwamna ya dora min in rinka kawowa a yini ya yi mini yawa ina ma da ka roƙi arziki ya sassauta mini to na umar sai bi hanya ta dattawa sai ya ce abin da nake gani ka daure wannan abin da aka dora maka ai a yadda ka iya sana'o'i iri-iri a yini zai maka saukin haɗawa ya faɗa mishi wannan magana ne dan shi ya daure can kuma sai ya koma gefe guda sai ya samu mugairatu bin shu'ba sai ya ce kai kuma ka ɗan sassauta mishi kaga ya bi hanya ta dattawa anan bai lalata wannan ba ya sa lalaci bai kuma ainihin kyala wannan ya shiru ba balle ya ci gaba da tsananta mishi to ashe wannan bawa sai ya ji zafi Umar dan me zai faɗi haka dan me kawai kai tsaye ba zai fito ya ce a rage mini ba sai ya ce in dage to sai ya kulle wannan magana a ran shi dama mutanen kasar farisa suna jin haushin sayyidina umar saboda sayyidina umar ya ɗauki babban soja cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine sa'adu ibnu abi waqqas ya tura shi tare da sojoji suka je suka ci kasar farisa da ainihin yaki suka tunkuɗe wannan tukulluma ta bautar wuta suka kashe wutar da kisra yake bautawa wadda ta kai kwatankwacin shekara dubu ɗaya bata mutu ba masu kula da ita dare da rana wannan ya kai wannan ya ci gaba amma na Umar ya ainihin sa aka rushe duk wannan tsari aka kira sallah aka yi addinin musulunci a wannan fada wadda take ta maguzanci ce to sai suka kudurce sayyidina Umar su suna nan sai sun yi mishi makirci to wannan bawa sai ya zama za ni tattar da mu je mu dama yana jin haushin Umar ga kuma yanzu kuma matsala ta zo ta ainihin hada su ya ce ya roƙa mai arziki amma bai roƙa ba to shine ana nan wata rana sai ya kudurta cewa zai kashe sayyidina Umar to shine yadda wannan labari kamar yadda zamu zo mu ji insha Allahu ta'ala qala sai amru yace inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa abdullahi ibn Abbas amru dan maimun yace ina tsaye a sahu na biyu a masallaci Abdullahi dan Abbas yana tsaye a sahun farko shine a daidai saitin da ke saiti na wajen Umar ma'ana dukkaninsu suna wannan yana sahun farko mai ba mu labari kuma yana sahu na biyu mai ba mu labari sai ya ce tsakani na da saitin inda umar yake abdullahi dan abbas ne kawai a sahun farko gada ta usiba a safiyar da aka ainihin ji mishi rauni shi umar din wa kana idza marra baina saffain qala stawu sayyidina umar ya kasance naka zo aka ainihin daidaita sallah sai ya tsaya ya daidaita sahu yana ce mutane ku daidaita sahu ku gyara sa'annan hatta idza lam yara fihim khalalan har sai ya zan bai ga wani ainihin aibu ba bai ga wani karkacewa ba bai ga wani giɓi ba babu wata kafa sannan ta kaddama sai ya wuce gaba fa kabbara sai ya ainihin kabbarta abinda sunna ta ce kenan jama'a ba sai an gama yin iqama ne ake hada sahu ba a hada sahu ainihin wato ana yin iqama sa'annan sai a ce sai ainihin a hada sahu amma ba wai a ce sai an gama hada sahu ne tsaf sannan sai liman ya ce wa ladan to bismillah a'a abinda hada sahu yake Shi ne ma'ana ikama da zarar liman an hange shi ya tunkaro masallaci to sai kawai ladan sai miƙe fara ta da ya kama abin da sunna ta nuna kenan domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama bilal yana yin iƙama ne da zaran ya shigo masallaci kawai sai a iƙama sai a bar mutane a tsaitsaye sai annabi ya ce daga yau kar ka sake yin ikama sai ka ganni na taho to akwai kofa a masallacin annabi saitin sahun farko wadda yake tana kallon cikin tsakar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam. bilal yana zaune a sahun farko da ya hangi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho sai miƙe sai ci gaba da iqama da zarar ainihin ya ci gaba ta da iqama wanda ya so ya zauna wanda ya so ya mike wanda ya so sai an gama da an gama ta da iqama annabi ya shigo masallaci sai ya daidaita su saboda haka liman babu laifi dan an yi haka yanzu kada liman dan ya ji an fara ta da iqama tun bai shigo bai fushi ya ce to ayi mu gani waye zai limancin ba a tura wani aba ce haka kai ne akhirul a'imma ba ba ji aka kai ne dan autar limamai ba daga kanka limanci ya kare a in kai fushi sai a sa wani me ya zafi shigo ka bi sunna duk girman kai ka sauke tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada doka akan haka hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim yana kuma cikin muwatta ta al-imam malik don haka imam malik da aka tambaye shi yaushe ne ya kamata ma musu miƙe lokacin da ake tada iqama sai ce ya danganta wani na da nauyin jiki wani na da saukin jiki ya ce ba wani abu takamaimai da na sani daga ainihin abubuwan da suka gabata sai dai ni ina ganin wanda ainihin yake da saukin jiki zai iya tashi da wuri wanda yake da nauyin jiki in ya jinkiri ala ayyi halin da duk abin ka kai ma ya yace Allahu akbar dole dai ka mike tsaye ko to makasudi in dai aka gama ta da iqama liman ya tabbatar an hada sahu jama'a hada sahu a daina sakaci ana hada yatsa da yatsa ana hada kafa da kafa ne kar ka tsaya a sallah kamar yadda zaka tara kwallo kamar zaka tara kwallo wannan kafa ta kalli gabas maso kudu wannan gabas maso arewa haka a'a ka miƙe yatsun ka kafafuwanka su fuskanci alƙibla haka hadisi ya zo sahihi a cikin sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja annabi yana miƙewa ne komai ya fuskanci alƙibla to ka ga ka miƙe komai ya fuskanci alƙibla kafafunka suka fuskanci alƙibla wani na zuwa in ya sa tashi kusa da taka sai ga an daidaita sahu ka faɗo haka haka nan liman ga sayyidina umar aka ce yana cikin ɗabi'a shi ma wani lokacin sahu sahu yake bi ko kuma ya sa a bi mishi sahu sahu sai an tabbatar da an daidaita sahu an haɗa iqama to ba daidai bane dai ai sakaci game da matsalar haɗa sahu saboda bukhari ya rawaito hadisi sai sayyidina anas da ya iso madina daga kufa yana shiga cikin gida sai fashe da kuka an idar da sallah aka je aka same shi wannan tsoho lafiya kake kuka yace duk abubuwan da manzo Allah ya ban mu akai babu abin da naga kun yi sakaci akai sai haɗa sahu ba ku hada sahu yadda ya kamata ma'ana haɗa sahu ya sa Anas yana kuka amma yanzu ka je ka ga yadda mutane suke haɗa sahu wai akan an gyara ma dan da haɗa sahu al'amari ne wanda ma ba ma a yin shi ma a kasan nan ka ce masallacin ku ma sarki yana zuwa sahun farko kashe shi ake dama na sarki ne sai ga sarki ya tsaya a sahun farko shi kaɗai kamar bukka wai shi sarki wahdahu la sharika lahu ne fi safi man akhbaraka bi hadha ayyuhal amir kana sarki ka shiga ka haɗa kafaɗa da kowa wallahi tallahi wannan cuɗani da talakawa ba shi zai sa a rena ka ba amma abin da zai sa talaka ya rena ka shine talaka ya gano kai azzalumi ne kai mai sama da faɗi ne ya gano kai fasiki ne ya gano kai matsafi ne ya gano kai mushirki ne to girman ka ya zube duk rawaninka duk alkyabbarka wallahi ya nemi ka ganin samfarera ne baka da wani amfani amma abin da ake so ka kiyaye gaskiyarka ka yi adalci sai ka ga na umar mun ba da labarin yadda rigar shi take amma kowa tsoron shi yake saboda ya tsaye da gaskiya imamu ahmad bin hanbali ya ce matukar ka saka tsoron allah a zuciyarka sai allah ya sa mutane sai su rinka jin tsoronka abin ba babban riga ba ne wani zaka ga ya sa malin malin guda uku ya ka alkyabba ya sa ga naɗi kamar zai taɓo saman ɗaki amma ba wanda yake jin tsoron shi saboda me an haɗu da shi a wurin kaza na fasikanci wurin zalunci kaza an samu da sa hannun shi wurin sama da faɗi kaza an samu shi yayi yaushe ne yake da girma kuma bayan girman shi ya gama zubewa jama'a mun gane wannan da kyau ko to sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda har sai ya tabbatar da cewa babu wani ainihin wato gibi a cikin sahun sai wuce kabbara yusufa قرأ سورة يوسف أو النحل أو firraka ذلك في hatta الأولى حتى يجتمع nasu. wani lokacin sai na umar sai karanta suratu yusuf a cikin sallah asuba wani lokacin sai karanta ainihin suratun nahali ko kuma wata sura dai ainihin wato makamanciyarta a raka'a farko yana wannan tsawaitawa ne yadda har mutane su taru saboda sallar asuba ce mai yiwa wani ya makara to wannan amru ya ce wa ma huwa illa an kabbara ya ce da zarar da sayyidina umar ya kabbara ya fara karatun sallah sami ituhu ya kulu sai kuma kadai sai na ji shi ta yanke sai na je na cewa katalani au akalani kalbu sai na jina cewa kare ya kashe ni ko kuma na jina kare ya cije ni ma'ana yau na umar ya wuce ya fara karatun sallah kenan sai na ji kawai yana cewa kare ya cije ni kare ya cije ni ko kuma yana cewa kare ya kashe ni kare ya kashe ni mai riwaya ne ya manta takamaiman abin da umar yake don haka ya kawo biyu din hima ta'anahu yayin da ainihin wannan ainihin mutum ya soki umar da wannan wuka fatara ilju sai shi wannan ba ma guje sai yayi tsalle bisikinin da bisikinin da wata wuka za ta ne wadda take da ainihin kunnuwa guda biyu yadda aka siffanta wuka ce zindimemiya tana da tsini tana da kaifinta gefe da gefe sannan tana da wasu kunnuwa a tsakiyarta yadda aka numata a cikin mutum ta yanka sannan in ta tashi fitowa sai ta fito da wasu abubuwan dama da hagutun da tana da kunnuwa to irin wannan wukar ce sai zo da ita to da ya soka wa sayyidina umar aka ce ya mishi suka uku ya soka mishi a saman kirji a daidai kasan kirji sannan gefen kirji sannan sai kasar mara to ta kasar mara ce da ya faska umar da ya fusgo sai ya fito da uwar hanjin shi ya fasa uwar hanjin umar la ya murru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu da ya soki na umar sai ya zama da ya zo zai gudu dama da hagu duk inda ya zo wucewa da ya ganka sai ya soke ka cikin musulmi haka ya rinka yi to abin da zaka ce ta yaya aka yi har wannan ba ma guje ya samu kawowa zuwa ga sayyidina Umar mas'ala ce ta faru kowa ya san wannan mutum ba ma guje ne daga cikin sahabbai waɗanda suke wannan lokaci to amma yau an gan shi a masallaci da sallar asuba kowa zai mishi kyakkyawan zato na cewa ya musulunta ne don haka an gan shi ya musulunta babu wani wanda zai ce a ah, kai dan menene ka shigo mana masallaci ana ganin ya musulunta ne to saboda haka aka kyale shi har ya kai ashe shi kuma wannan ta'addancin ya taho yi hatta fa ana salasata ashara rajulan mata minhum sab'a har sai da ya soki mutum goma sha uku daga ciki bakwai suka mutu ma ra'a zalika rajulun minal muslimina taraha alaihi burnasan wato ashe wannan abin da ake nuna mana jama'a duk sa'an da muka ga wani abin mamaki ba kuma za mu rinka kalmomi ne waɗanda ba na musulunci ba in ga abin mamaki ba cewa za ka yi bala'i ba bala'i za ka kira ba tasbihi za ka yi ko kai kabbara da musulmi suka ga wannan suka ji murya ta ɗauke suka tabbatar ba lafiya sai suka rinka subhanallah ma sun taɓa yin kuskure tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana annabi yana limanci sai mas'ala ta faru wasu sai suka rinka yin tafi suka rinka tafa hannu suka rinka tafa hannu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka idar da sallah sai ya ce ai daga yau in matsala ta faru tasbihi za ku rinka yi shi maza ke yi mata kuma su ne suke yin tafi mata su suke yin tafi akan riwaya da take cewa at-tasfiqu lin tafi kenan akan riwaya da take cewa at-tasfihu lin da ha sai zama bayan hannu za su rinka bugawa kada sautin maye abin nan ya kara da yawa ma'ana tambihi ake son su yi wa liman kawai to shine sai zama yau ga matsala ta faru sai suka rinka subhanallahi subhanallahi fa salla bihim abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf sai ya wuce ya salla salatan khafifa abdurrahman sai sallah wanda yake takaitacciya aka ce raka'a farko sai karanta fatiha da inna a bainaka raka'a ta biyu sai fatiha da idza jaa falamman sarafu a yayin da aka sallame sallah qala yabna abbasin sai sayyidina umar ya ce ya abdullahi dan abbas sayyidina umar sai ya kira wani matashi cikin sahabbai kenan sai ce unzur man qatalani ka duba ka ga waye ya kashe ni waye ya yi mini wannan makami fajala sa'atan sai sayyidina Umar ya eh, sayyidina Abdullah dan Abbas ya dan kewaya dan lokaci kaɗan haka ma'ana jala daga nan aka samo sunan aljawalatu mashin da ake cewa aljawalatu daga aljaulu yawo ko kewayawa saboda mashin galibi ba a buga shi a tafiya mai nisa sai dan kewayo na cikin gari to shine nan ma aka ce fajala sa'atan wannan kalma ta zo cikin akhdari ma da yake magana akan mutumin da yake sallah sai tunanin shi ya dan yawo kadan to sai ainihin abdullahi dan abbas sai dan kewaya kadan haka thumma jaa qala abdullahi dan ah, sai sayyidina umar da ya aiki abdullahi dan abbas sai abdullahi dan abbas ya dawo sai ya ce gulamul mughira bawan nan ne na mughira shine ya soke ka shi ya kashe ka qala sai sayyidina umar ya ce A sanau ƙwararren yaron nan da aka ce ya iya ƙira a daidai wannan lokacin aka ce kafin haka ta faru na umar yana tsaye cikin sahabbai sai wannan bawan sai zo wucewa sai na umar ya kira shi ya ce a ah, ba labari ya zo gare ni an ce kai dinnan ƙwararren makeri ne za ma kai mana injin niƙa wanda ainihin zai rinka eh, da iska zai rinka kewayawa don a zamanin su ana injin niƙa ne da jaki yadda ka san ana siga mazan kwaila misali ana kora jaki siga da ake cewa rawar doki ana kora doki yana kewayawa to a zamanin su kuma jaki ne ke kewaye injin ana kora shi a wancan zamanin zamanin sahabbai to sai wannan bawa ya ce shi kuwa zai kera wani injin niƙa wanda an tashe shi to da iska iska ce za ta rinka bashi wutar da zai rinka yin aiki na umar da ya ji labari sai ya ce ba an bani labarin za ka yi mana wani injin niƙa wanda da iska zai rinka aiki ba shi sayyidina Umar ya nemi shi tambaya ne tambaya ta al-istifsar neman bayani shi ko sai ba shi ansa da gatse sai ya ce aiko zan yi maka wani injin niƙa da duk duniya sai an ji labarin shi ma'ana wata irin kira ta wuce a kashe ka ai an yi maka kira ko duk duniya kuma ba a ji labari ba kaga ya gaskata abin da ya faɗa to shine sayyidina Umar da ya ji an ce ba wannan ne na Mughira ai shi ya maka wannan abun qala sai sayyidina Umar ya ce as-sana'u kwararren makerin nan kala na amsai abdullahi ya ce i eh, kala sai ya ce qatalahu allah allah ya tsine mishi albarka ashe wancan hadisi da annabi yake cewa laysal mu'min bi la'anin wala bi ta'an mumini ba mai suka bane ba mai la'anta bane ashe wannan hadisin yana maganar mumini bai kamata ya rinka la'anta ko suka ko zargi ba sai a inda ya cancanta suka ta hassada ko la'anta haka siddan ba gaira ba sabab to wannan aka hana ko kuma yawaitawa ko da abin da ya kamata ne to ba a neman ka da ka rinka yawaitawa tun da gashi sai na umar ya ce qatalahu Allah da cewa ya qatalahu Allah Allah ya kashe shi to cewa ya qatalahu Allah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana tun da ya ƙara gini akan kalmar dole zan akwai wata ma'ana ba kisa ba Allah ya la'ance shi laqad amartu bihi ma'rufan sayyidina umar ya ce ka gani na kyautata mishi na kyautata mishi na je na samu mai gidan shi mugiratu na ce ya sassauta mishi game da kuɗi da ya dora mishi da zai rinka kawowa ni ne mishi aikin alkhairi amma kaga shi ya min sharri amma sai Umar ya ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'al mitati bi yadi rajulin yadda'i al-islam na gode Allah da Allah ya sa mutuwata bata zama a hannun wani mutum da ke riya shi musulmi bane ma'ana inda a ce wani mutum ne da ya taɓa yin sallah ya salati yayi sujuda ga Allah to da wannan mutum shi kenan ba yadda za a yi da shi don in an je kiyama duk gwagwarmaya dai zai shiga aljanna don duk laifin da ka in baka yi shirka ba in Allah ya nufi cikin rahama shi sai ya fi maka kai tsaye in Allah ya nufi cikin adalcin shi sai maka azaba gwargwadon laifin ka nan a fitar da kai to Umar ya ce na gode Allah da ya zan wanda ya kashe ni ba mutum ba ne wanda ya taba yin sujuda ko da sau ɗaya ga Allah balle kafa hujja ga Allah Allah ya kyale shi kad kunta anta wa abuka tuhibbani an takthura al-uluj bil madina sai sayyidina Umar ya dawo kuma yana magana da Abdullahi dan Abbas yace dama da kai da babanka kun kasance kuna son a yawaita kawo maguzawa garin nan to ga irin danyen aikin da suka yi mana kenan in ba ku manta ba magana da na faɗa a baya sayyidina Abbas yana da yawan kawo bayi Madina Umar kuma yana kyama yace to ga abin da nake tsoro gashi nan ya faru wa kana al-Abbas aktsarahum raqiqan Abbas ya kasance ya fi su yawan bayi fa sai yace in shi ita fa'altu au in shi ita katalna sai abdullahi dan abbas ya ce ranka ya daɗe ai yanzu ma ba a makara ba in ka so za mu iya su daga madina ko kuma in ka so duk za mu bi mu karkashe su kala sai umar ya ce ka zabta maganar banza kake kenan ihu bayan hari kenan ba da ma ta kallamu bi lisanikum bayan kun yi sakaci har sun koyi larabci sun iya yaranku ku wa sallau qiblatakum suna yin sallah suna fuskanta alqibla irin taku sun musulunta ai tunda sun musulunta magana a kashe su kuma ko a kore su ai bata taso ba ihu bayan haji kenan wa hajju hajjakum sun yi hajji irin taku to abin da sayyidina Umar ya ce kenan ma'ana in an ce a bi bayin nan a kashe su to mafi yawanci sun musulunta dan me za a ba a karkashe su kuma kafin a kawo su ne ake cewa kar a kawo su amma an riga an kawo su wasu sun musulunta waɗanda suka ƙi musulunta kuma ga irin ta'addancin da suka yi kuma daga baya a ce a karkashe su an riga an makara to bayan da aka gama wannan tattaunawa fahtumina ila baitihi sai aka ɗauki sayyidina umar sai aka kai shi gidan shi na ma'ahu amru dan maimun kaga yan jarida kenan sahabi ne matashi yana daga cikin sigarus sahaba ƙanana cikin sahabbai shi yasa a cikin sunna jama'a ba a koren yan ƙananan yara an ga suna sa ido an je wurin jana'iza ne an je wurin ɗaurin aure ne an je wurin sallah ne an je sallar gawa ne kuka ga yan yara suna shigowa a matso da su gaba nan gaba kai liman da zaka ce a kore su ba fa kai ne limamin ƙarshe ba fa nan gaba kai zaka mutu waɗannan yan yaran cikin za a samu liman cikin za a samu mai anguwa cikin za a samu mai shela don haka ku bar su su matso kusa sallar gawa aka je da yara suna tsoron al'amuran gawa da an aka ce an yi mutuwa a gidan kuma duk sai ku shafa bakin gawayi a goshinku da haka ake son da ake maguzanci alhamdulillah aka zo aka musulunta yanzu ba a yin irin waɗannan abubuwa to ba daidai bane yanzu yara sun daina tsoron irin waɗannan abubuwan in yaro ya zo za a yi sallar gawa imamul bukhari ya ce babin da ke bayani akan ya halatta a shigar da yaro sahun sallar gawa me dalili sai ka hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce har annabi ya kusa rasuwa shi kuma bai balaga ba ya ce aka zo za a yi sallar gawa ana cikin tafiya ne sai manzo Allah sai ga wani kabari gefen hanya lafiya sai aka ce ai wannan mutum ne wannan mata ce mai dan share masallaci din nan sai eh, ta mutu ba a damu ba kawai aka je aka rufe ta manzo Allah ya ce a ai sahu ai mata sallah aka miƙe ane mata sallah ibnu Abbas ya ce ni ma ina cikin sahun sallah din imam al bukhari ya kafa hujja da wannan akan yan yara ana hada sahu da su shi yasa yaran nan ku ne kuke ganin ba su da muhimmanci suna da muhimmanci a wurin Allah suna da muhimmanci a wurin manzon Allah ko bar su in an je makabarta za ga yaro yana leƙawa ya ga ake yi to ku dan matso da su ku ce ku kalla ku kalla ku ne gobe za ku yi dan kai liman ba kai ne na karshe ba ba kai ne dan autan limamai ba za ka mutu su kuma ba a naɗa su to in ba su ga yadda ake yin irin wannan ba shine sai ku ga an tura mutane su tafi makabarta sai su je su yi kabari gashi nan kamar jaki za a saka a ciki sun yi shi gashi nan diga guda yayi tsawo yayi faɗi ya wuce ka'ida dan me ba su taɓa gani ba kuma karti ne ga karfin tsiya amma babu saiti karfin tsiya babu saiti ina ma'ana karfin tsiya babu saiti ga karfi babu karatu ba a taba nuna musu yadda ake hakan kabari a sunna ba don haka tunda suna da karfi suka je suka fara duka kasa sai ya ga ta kawo mishi kwankwaso sai ce ai ta ko sai dan ya ce to a kara jar wal majruru kenan muta'allaqani bil jahli <laughs> Allah kiyaye da saboda haka ya jama'a haka ake wa yara shine sayyidina ainihin wato amru dan maimun yace shikenan fantalaqna ma'ahu da aka ɗauki na umar mu ma sai muka bi yanzu ba gashi garin ɗaukan labarin gashi ya zo na bamu labari ba to yan jarida kenan duk inda ba a laika ka gansu to su ne waɗannan sahabbai suka bi suka kwakulo mana muka gano waɗannan sunnoni jama'a alherin Allah ya kai gare su wa ka'annan nasa lam tusibhum musibatun qabla yawma idh yace kamar tunda mutanen Madina suke masifa ma bata taɓa samun su ba a wannan rana saboda sun damu jama'a in aka ce kuna da shugaban ƙasa adili wallahi in aka ce ba shi da lafiya kowa zai damu in aka ce za a kai shi asibiti kowa yana tunanin ko dai ma shugaba ya mutu ne ana ɓoye mana gaskiya kowa zai damu amma wallahi in aka ce shugaban ku azzalimi ne to ka san yara suna da wani wasan ojojiyo da suke cewa kura ta mutu mun huta to wallahi haka zaka ji ana farin ciki da an ce ya suma sai ka ji ana cewa Allah ya saka da ya farfado Allah ya sa ya wuce a sauka lafiya saboda me saboda ya kukumce mutane babu rahama a cikin mulkin shi yanzu gashi sayyidina Umar bai mutu ba tukuna amma gashi Amru ya ce kamar masifa ba ta taɓa samun mutane ba saboda suna da shugaba mai adalci yana kyautata musu sayyidina Umar jama'a shi ne ya fito da wani irin wato albashi na gata ina ma'ana albashin gata Shi shine baka yi aikin komai ba a ɗibi kuɗi a baka odoji kenan komai to na umar dai shine na farko ya fara tsarawa ya ce waɗannan sahabbai da jininsu da guminsu aka tattara wannan musulunci har ya kawo iwar haka aka samu kuɗin da aka samu don haka duk wata sai aka ware wani a aika mai da dubu kaza wance dubu kaza yara da manya aisha ta ce wallahi ban cinye na watan da ya wuce ba kuma sai a kawo na sabon wata waɗannan kuɗi na baitulmali ba a ce mutum ɗaya ya mallaki miliyan kaza ko biliyan kaza saura kuma suna shan wahala ba jama'a Allah maɗaukakin sarki cikin adalcin shi ba zai yi kuku ɗari ya ba ku abincin mutum goma ba Allah bai taɓa yin haka ba in yi kuku ɗari abincin mutum goma zai ba ku ko in yi kuku ɗari zai ba ku abincin mutum ɗari ne ko fiye da haka ma amma ba zai yi Allah ya ƙuntata muku ba ya matsa muku Allah yana da adalci yana da tausayi a cikin rahmaniyar shi sannan babu abin da Allah ya fi ƙi irin jama'a a yi ƙarya a danganta gare shi ƙasa tana cike da kuɗi da wadata da yalwata ku kwashe kuɗi ku da iyalanku kuna jin daɗi ku da 'ya'yanku kuna jin daɗi hankalinku a kwance da ku da aminanku amma kuma ku fito ku ne wa Allah ƙarya kuna cewa ƙasa ba kuɗi tattalin arziki ya karye za a sai da kamfanoni kaza za a yi kaza za a yi kaza ku duba irin wannan zalunci ta yaya aka samu wuta a gidan shugaban ƙasa ba a samu a gidan talaka ba ta ya aka samu wuta a GRA ba a samu a anguwar kutare da makafi ba ya aka samu wuta a barikin soja da barikin 'yan sanda ba a samu ainihin wuta a cikin gari ba ma'ana al'amarin ya zama kashin dankali babba dan na ƙanana ashe su kansu mutanen cikin gari da suna da makamai za su iya sa yunifom su zama sojoji karfi da yaji ashe za a iya ba su wutan lantarki a ba su ruwan famfo ashe abin da karfin tsiya ne to wannan shi yake ja kaga ƙasa ta kasa zaman lafiya duk wanda ya fahimci al'amarin na ƙarfi ne na kwata ne da bakin bindiga shi ma sai sha dare sai ku ji an ce an samu wani shugaban yan tawaye ya shiga cikin daji yana yakar gwamnati dan me ya san ashe abin ba arziki ke bayarwa ba me ke bayarwa ƙarfi kuma ƙarfin nan yana da shi saboda haka ku yi adalci jama'a a nan kasar afirka aka samu shugaban ƙasa zai yi ritaya mutanen kasar shi suka yi ta zanga-zanga kasar tanzania shugaba julius inyarare ritaya zai ya tsufa an yi zaɓe ya ci an yi zaɓe ya ci an yi zaɓe ya ci ya ce kai jama'a ku yafe ni na gaji shugabancin ƙasa wanda shugaban najeriya ya ce ya gaji sai dai ya ga bala'i ya kauye ba ku wuri amma lafiya lau tana tafiya sakta ta miƙe ya ce ya haƙura ina zai yarda to amma shi ya ce ya gaji tunda bai tara komai ba aka ce bai da gida ma gidan kanshi bai mallaka ba musulmi ne ba musulmi ba ne don Allah arne ya iya wa mutanen ƙasar sha'adalci kuna musulmi kuna sallah kuna salati kun je aikin hajji kun yi umara amma kuna cutar mutanen ƙasashen ku saboda Allah za ku iya ɗaukar zunubin da ainihin za ku zalunta na talaka guda ɗaya talaka ɗaya ya kwana da yunwa sayyidina umar yana cikin akhbar umar yana cikin littafin shehu usman wujubul hijra sayyidina umar ya ce aje a ɗibi tifa duk a yi cikon ƙasashe duk inda aka samu kwari duk wata gada duk wani gwanalo aje a ɗora mishi gada duk wani kwatami a sa mishi katako a sa gada a gyara ya ce don kar a ɗoro wa jaki ko alfadari mangala ya yi tsalle zai haura kwatai ya kasa Allah ya tara Umar daga shiga aljanna ranar kiyama jaki kenan da alfadari wanda ina iya kashe a kiyama kunu turaba ya ba a ce su zama amma Umar bai san jaki ya tuntube ya faɗi dan ka a tambaye shi a ranar alkiyama mutum nawa ne yanzu zai gabza tuntube ya faɗi saboda hanya ta lalace kwatali ya lalace titi yanzu in ka sai mota ba ta shekara ɗaya ɗan black market su lalata maka injinta saboda me sun lalata ainihin al'amarin man fetur kanikawa kowa ya ɗibi bakin mai ya sa wa jikin shi ya tsaya a bakin hanya shi ma zama bakanike su kwance maka mai kyau su sa maka jabu to yaya za ka yi titi kuma ka zo gwamnati ta bubbuge maka motar gaba da baya to irin wannan ijtima'ul jiyushu taron dangi da aka yi akan mota kai yaushe za ta kai labari jama'a mun fahimci wannan da kyau to sayyidina Umar kenan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda gashi matsala ce ta samu kowa hankalin shi ya tashi tunda an san adalci yake fata'ilun ya la ba'asa jama'ar gari sai aka ɗauki surutai iri-iri wani ya ce to al'amarin da ya babu laifi ana fatan sarki zai samu sauki wa fa'ilun ya kulu a akhafu alaihi wasu kuma sai su ce to mu dai muna jin tsoron kada kuma daga wannan rauni sarki kuma ya mutu fa utiya bi nabizin ana nan sai aka kawo sayyidina Umar nabiz nabiz din nan tsini dabino ne suke ɗiba sai su zuba shi a cikin ruwa sai a sa a salka maka sa a salka salka din nan kamar rago ko akuya in aka yanka sai a kifeɗe shi sai a zare naman tauya a kuma gyara fatar sai ta zama kamar randa sai a rataye ta jikin bango a zuba ruwa to sai a kawo da ne sai a sa sai ka ji ruwan yayi zaki kamar yadda ake zoɓo yanzu ake dan abubuwan kulora na sha to su kuma a zamanin su wannan al'amarin bai nisa ba sai a ɗibi dabino sai a zuba sai ka ji ga sanyi kuma ga zaki shine nabir sai aka zo da sayyidina Umar fashari da sai ya sha fakharaja min jawfihi sai wannan ainihin tsini da ya sha sai ya fito ta cikin shi inda aka huda mai thumma utiya bi labanin sai kuma aka zo da nono fasharibahu sai ya sha fakharaja min jurhihi sai nonon ya fito ta raunin fa alimu annahu mayyitun daga nan fa sai jama'a suka tabbatar Umar fa tashi ta kare zai mutu fa adkhalna alaihi shikenan sai aini fa dakhalna alaihi amru yace sai muka shiga mu masu dauko rahoto masu dauko labarai sai muka shiga wa ja'an nasu nuna alaihi sai kuma mutane suka zo suna yaban sayyidina Umar jama'a kun ji yanzu Umar an ga zai mutu an tabbatar da yayi aikin alheri kunnuwansu sun jiye musu idanuwansu sun gane musu manzon Allah ya faɗi darajojin Umar babu shakka akan abubuwan da suke faɗe ba ƙarya suke ba jama'a ba suna faɗe ne don su samu kwangila ko su samu fegi ko su samu kujerar aikin hajji ba gaskiya ce suke faɗe tun da sun ji ne daga harshen manzon Allah amma bari ka ji abin da Umar yake ce musu zuwa suka yi suna yaban shi waja a rajulun shabbun ana cikin haka sai ga wani matashi ya zo fa qala abshir ya amiral mu'minina bi bushra Allah laka ya sarkin mu'minai albishirinka alherin Allah ya kai gare ka min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa qidamin fil Islam ma qad Alimta. ka zauna da manzon Allah kai sahabi ne ka samu daraja sannan ga irin rige-rige da kai tun farko ka shiga musulunci da ɗume shi ko kuma wa qadamin fil islami irin falalolin da kake da su da darajoji a cikin musulunci wanda kai da kanka ka san su thumma wallita sa'annan kuma aka ɗauke ka aka naɗa ka ka zama kai ne shugaban musulmi fa'adalta kuma kai adalci thumma shahadatin sa'annan kuma ga shahada ka zo ka samu jama'a kun ji wani saurayi ne kwaya ɗaya ya fito yana yaban sayyidina Umar ba samari miliyan biyu ba ne nan saurayi ne kwaya ɗaya ya fito yana yabon sayyidina umar yabo na gaskiya ba wai a tara wannan saurayi kuma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ƙarya yake faɗi ba ya ji ne tabbas sayyidina umar kuma kamar yadda wannan saurayi ya faɗi gaskiya ne abubuwan da aka faɗa shi ya san haka amma saboda kasancewa wallahi duk wanda ya san Allah to ya fi kowa tsoron Allah duk mutumin da ka je ne wa al'amarin Allah ka rantse bai san Allah ba ne gwada daga yaronka ka gani ɗanka in an taɓa yi mishi allura ko an taɓa mishi kaciya ran da duk ka kamo shi kace za a yi mai allura ka ga yadda za ku yi tsere dan ya santa dan haka yake tsoranta to haka duk wanda ya san Allah haka yake tsoron Allah wanda duk kaji yana ɗaukan al'amarin Allah ba komai ba komai wallahi bai san Allah ba ne. manzon Allah da ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah don haka da an taɓa sai ce ana atqakum lillahi na fi ku jin tsoron Allah don na fi ku sani shi to na Umar kala sai ya ce wadittu anna zalika kafafun ce kai saurayi kai a hankali na so ni in aka wayi gari a kiyama ya zama ainihin kafafun ya zama ba yabo ba fallasa la alayya walaliya ma'ana ya zama in aka tashi kiyama in tashi ma ba yabo ba fallasa ai da asiri na ya rufu ka duba irin yabon da aka yi mishi kuma ku duba kamar can yadda na faɗi a baya jama'a saurayi ne kwaya ɗaya zo yana faɗan yabo na gaskiya ba wai yanzu samari ne aka tara su miliyan biyu ba ko miliyan goma suna faɗin abubuwa wanda yake ƙarya ne ko gaskiya wallahu a'lamu biha amma yanzu saurayi ne yake faɗan abu na gaskiya amma sayyidina Umar ya ce kai can ka kai shiru abubuwan da kake faɗe ni da zan samu a tashi kiyama ba yabo ba fallasa da asiri na ya rufu falamma adbara da wannan saurayi ya gama faɗan abin da zai faɗa ya ba da baya iza iza ruhu ya masul sai sai na umar yana cikin jini ta jama'a zai mutu saurayin nan ya zo zai mishi yabo zai mishi ziga-zigi amma ya dakatar da shi sannan sai ya juya zai tafi sai ya ga kwarjallan wannan saurayi kamar yanzu a ce wandon saurayin ya ga yana jan ƙasa dama ba haka samarin suke ba tunda ba san addini ba an tara saurayin miliyan biyu ba su san addini ba haka ba ga wandunan su kamar tantabara to haka shi ma wannan yaban kawai ya zo zai zai zuguguta din shine sai ainihin na Umar kala sai ya ce ruddu alayyal gulama yaron nan da ya zo yana yabo na ku dawo da shi kala da saurayin ya zo sai umar ya ce ibna akhi ya kai ɗan ɗan uwana kamar tausasawa ne ya kai ɗana irfa saubaka ka ɗaga tufafinka jama'a ku dubi al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari hatta inda mufaraqatir ruhi ran shi zai rabu da jikin shi amma duk da haka sai da ya amsa sunan shi al'ummar annabi ne da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku al'umma annabi ku kuka fi kowa alkhairi cikin mutane duk mutanen da aka halitta aka bayyanar da su ga al'umma ko kuka fi alkhairi me yasa kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hana munanan ayyuka sayyidina umar ran shi ne zai rabu da jikin shi yaga wani saurayi yana ainihin jan kwarjallan shi wandan shi ko rigar shi ko alkyabbar shi ko rawani na jan ƙasa. sai ya ce ka daga tufafinka ya ɗana. fa innahu abqa li thawbika shi zai fi wanzar da wannan tufafin naka ka je ka duba wandon da ke jan ƙasa ko rigar da ke jan ƙasa ka ga yadda wandan ya cinye a ƙasa ina wandon zai je babu inda zai je don haka sai sayyidina Umar ya ce fa innahu abqa li thawbika shi zai fi wanzar da wannan tufafi naka tunda bai ja ƙasa ba balle lalace a wata riwaya an qali thawbika shi zai fi tsaftace tufafinka dubi rigar da take jan ƙasa don Allah ka ga yadda ƙasan ta ya daje kuma duk tarkace ta taɓa wa atqa li rabbika kuma yin haka shi ya fi nuna tsoro ga ubangijinka to bayan da sayyidina umar ya gama wannan yanzu sai kuma zai tattalawa shi makwanci jama'a sayyidina umar sarkin muminai inda za a kwantar da shi in ya mutu ya zan kabarin shi bai mallaka ba shine yanzu zai roƙi arziki a wurin wata mata wadda take tana cikin talakawan shi jama'a ba kwacewa za a je a ba ba zuwa za a danne ba te Allah ya isa a'a roƙonta za a yi sai ce ya abdullahi ibn umar sai kira ɗan shi abdullahi ɗan umar yace ya kai abdullahi unzur ma ba alayya min daini sai fara da bashi shugaban ƙasa ana bin shi bashi jama'a akwai dukiyar kuma kuna jin da dukiyar da aka tara jama'a dukiyar nan da aka tara ta fi karfin ptf ta fi karfin eh, duk wani directory da kake tunani duk wani abu don wannan sai na umar ya ce an tara kuɗin da zai kafa wani tsari wanda har abada gajiyayyu za su yi ta cin moriyar shi wani kwamiti ne aka kafa a kasashe irin namu dinnan jama'a wanda yake har abada gajiyayyu na cin moriyar shi to kuma Allah ya isar gajiyayyun nan wannan kuturu da ke jan kafa wallahi in ya dukunkuna hancin shi Allah isa wallahi sai kawar wargaje tunda an cuce shi da wanne zai ji da kuturta ko da yunwa da yawo a ranar ko kuwa da neman abin da zai ci kuma jama'a na jin haushin shi ya je ya tsaya ya yi haki ya yi jawabi ya yi dan Allah dan annabi dan disi da diya faɗa ba a ba shi ba jama'a kuma suna jin haushin shi manil musabbib waye ya sabbaba kai ne ka sabbaba inna Allah la ya'muru bil fahsha ku daina mugun abu kuna dangantawa ga Allah a ce a ah, to Allah ne ya saka shi tsakani da Allah in Allah ne ya saka shi kai kuma Allah ya dauke ka ya saka ka a cikin waɗannan miliyoyi an yi adalci kenan haka shin kai wannan haka kawai gari ka ganka koko da kanka kawa wasa idan da a ce kai din nan baka wawasa ba wannan kuturin da wannan makaho da wannan gurguwa da wannan da za ta zo tana cewa dan Allah jama'an musulmi ku taimake ni uban ƴaƴan nan ya rasu ba yadda zan yi duk da ba za su yi haka ba duk mugun aikin ka ne da kai da wani da wani da waɗanda suka gabata da waɗanda suke nan akan mulki duk mugun aikin ku ne ya kawo waɗannan mutane suke yawo ba wani tsari da za a ce za a tara makafi za a tara kutare za a tara guragu ku saki arziki yadda Allah ya sako shi da dumudumin shi ya fasu akan kasa ba wanda zai je bara babu wanda zai je bara jama'a to amma Allah ya wadata amma ku kun kuntata to ku dai ji tsoron Allah domin da ya wuce sati ɗaya ko sati biyu ba wani matashin gwamna ya mutu ko auren fari bai yi ba yayi gwamna ya yi wa wawasa mutane sun yi Allah ya isa sun yi Allah ya isa ba ruwan shi ya tafiya ne musu dariya yana tafiya kawai shi kenan mota ta kwamtse shi to dama ina zai je ko auren fari bai ba don haka kuɗin ya gama tara su abin da zai yi da su ɗin bai fara ba kuma Allah ya sa karfin bature ya nike shi kuma ya je ma a kowatil hujjati alaihi Allah yana da hujja mai karfi ya kama shi talakawa sun yi Allah isa ma'aikatan gwamnati tsofaffi kowa ya Allah isa amma shi yana ganin ya ja ya tafi an cire shi gwamna ya dai samu abin da ya samu ko auren fari bai ba mota ta kwamtse shi ba a wuce sati biyu ba Allah ya kiyaye to sai ce ya abdullahi zur ma za alayya min ad ya kai abdullahi a tafi a bincika ka bincika ka gani nawa ake bi na bashi fa hasabuhu sai aka je aka lissafi wane yana bin shi kaza wane yana har manzon Allah da ya rasu sai da ya rasu ana bin shi bashin wajen tiya talatin na shinkafa sallallahu alaihi wasallam ya jinginar da silken shi na zuwa yaƙi a wurin ba da ya ciyo bashin shinkafar sai daga baya sayyidina abubakar da ya samu kuɗi aka je aka karbo to sayyidina umar gashi shi ma yanzu ya rasu da bashi aka zo aka lissafa fa wajaduhu sittatan wa samanina alfan aw nahwahu sai aka samu ana bin sayyidina umar dinare dubu tamanin da shida dinare dubu tamanin da shida kwatankwacin naira miliyan ashirin da takwas kenan na najeriya da dubu ɗari shida da talatin da takwas miliyan ashirin da takwas kwatankwacin bashin da ake bin umar kenan a kiyasin rubu'u dinar akan cewa naira ɗari takwas da talatin a bana ma'ana dinare ɗaya a kudin najeriya bana shine naira dubu uku da ɗari uku da naira talatin to ka tamanin da shida ka gani to bashin sayyidina umar kenan ana bin shi bashin miliyan ashirin da takwas sayyidina umar ga kuma kudin gwamnati miliyoyi bai kwasa ba ya biya balle a ce shi kanshi ya mutu yana da miliyan kaza an raba wa 'ya'yan shi kaza kafin a tafi da nisa sayyidina abubakarin kowa ya san shi mai kuɗi ne cikin sahabbai amma saboda ya sadaukar da kuɗin shi don a taimaka addini shi yasa manzo Allah da ya zo rasuwa ya tuna irin mutunci da Abubakar ya mishi sai ya ce kai bai kamata in kwanta mutu ban gode wa Abubakar a cikin jama'a ba yasa aka fito da shi ya zo ya zauna a kan mimbari ya ce jama'a Allah ya bawa wani bawa zaɓi ya zauna nan duniyan nan ko ya koma ya zauna tare da shi amma bawan nan ya zaɓi ya tafi ya zauna tare da Allah abubakar na jin wannan jawabi sai ya fashe da kuka manzo Allah zai mutu kenan ya zabi ya zauna da Allah ya zabi ya rabu da mu abun sa'idin ya ce mu kuma muna matasa sai muka ce wannan dan tsoho ne ya sa shi kuka daga kawai manzon Allah ya ce Allah ya bai wani zabi kaza kaza ina ruwanka da wani shi bai san da manzon Allah yake ba bai san abin fassara ce manzo Allah ya adunkula ba sai daga baya da manzo Allah ya rasu sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce wa kana Abu Bakr a'lamana dama Abu Bakar ya fi mu ilimi ya fi mu ilimi don haka daga faɗar magana sai ya gano abin da annabi yake nufi to sai ko manzon Allah ya ce inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila ice jama'a Allah ya ɗauke ni ya zama ya mai da ni hamshaƙin masoyin shi na zama na samu mataki na farko game da ƙaunar Allah walau kuntu muttakhizan minkum khalila da a ce cikin ku zai yi ɗauki wani ya zame min masoyi irin haka in tafi da soyayya shi irin haka a wurin Allah ya yace lattakhastu ya ce wallahi da abubakar zan ɗauka duk cikin ku ba zan ɗauki kowa ba ya ce walakin ukhuwatal islami wa mawaddatahu ce sai dai akwai yan uwantaka ta musulunci tsakanina da abubakar akwai kuma kauna ta musulunci ina son abubakar abubakar dan uwana ne manzo Allah ya girmama shi ya ce babu mutumin da na ji daɗin zama da shi da dukiyar shi da abota da shi irin abubakar to masallacin annabi a wannan lokaci kowa yana shaɗu sai huda kofa daidai da kofar gidan shi kofar gidanka yana kudu da masallaci sai ka kaga tari sai ka sara da ka fito gidanka kawai sai ka shigo ba shan kwana manzo Allah ya duk kofofin nan yau a toshe su amma a batta abubakar manzo Allah ya girmama sayyidina abubakar to abubakar ya hidima da dukiyar shi manzo Allah yana kaunar sayyidina abubakar sayyidina abubakar Allah ya kara mishi yarda a lokacin da aka naɗa shi khalifa dillanci yake yi dillali ne jama'a miloniya ne amma ya ɗibi kuɗin ya je ya kai sadaka gaba ɗaya a yi musulunci da su shi kuma sai koma ɗan atamfofi da ɗan abubuwa yana talla yana yawon dillanci to yanzu sai aka naɗa shi ya zama khalifa sai aka sara mishi albashi a wata ba zai ishe shi ba a kullum kuma za a bashi rabin akuya shine zai zama naman miya na gidan shi abubakar kuma yana da 'ya'ya yana da jikoki akwai jama'a da yawa shi kuma ya saba a duk da yadda yake da talaucin nan domin duk da yadda suke da talauci a da za ka samu kamar wadata suke ciki akuya ɗaya yake ci kullum a gidan shi to yanzu ya zama khalifa an naɗa shi ya zama shugaban ƙasa an hana shi dillanci an hana shi ɗan kai da komowa shi kuma an sa mai albashi ƙasa da abin da yake samu naman miya kuma an rage mai yadda yake samu gari na wayewa sai na ɗau 'yan atamfofin shi sai aka gan shi ya taho zai tafi dillanci sayyidina abubakarin ya ɗauko kaya zai tafi dillanci sai suka haɗu da Umar ya khalifatal muslimina ila aina yace ila so ina za ka sarkin musulmi yace zan tafi kasuwa dillanci ba ku min albashi da abinci da zai ishe ni a gidana ba ina da iyali da yawa yace a karka sunanta mana wannan matsala sai ta zama matsala duk khalifa in ya zo gwamnati ba za ta ci da shi abin da ya kamata ba ya ce ka koma sai aka kira taron yan majalisar dattawa kenan aka zo aka zauna aka tsara wa abubakarin albashi wadatacce aka ce kullum a rinka bashi akuya ɗaya ita ce cefanen gidan shi ko kuma rago ɗaya Sai ma abubakarin da ya kwanta zai rasu jama'a saboda adalci sai kira 'ya'yan shi daga ciki da aisha ce ina roƙon ku arziki ku yi min wannan arzikin in na mutu duk ɗan abubuwan da na bari don allah ku haƙura kada ku ci gado tunda haƙƙinsu ne idan ubanka ya mutu haƙƙinka ne ka ci gado sai dai in kafiri ne shi ko kuma kai in kafiri ne shi musulmi to yanzu shi musulmi su musulmi haƙƙinsu ne su ci gado to tunda haƙƙinsu ne sai ya ce yana roƙonsu su arziki a matsayin shi na uba a matsayin su na 'ya'ya masu biyayya don Allah in na mutu ku yafe gado kar ku ci ku tattara duk abin da na bari gaba ɗaya a tarkata a kai shi baitul mali saboda na shekara biyu ina cin albashin gwamnati ban sani ba ko ni ma ci abin da bai kamata in ci ba to a mayar da dukiya ta gaba daya don Allah jama'a ku duba adalci ba wai haramiya da ya kwaso da kudaden gwamnati da safa-safa da duki a'a wannan halal ɗin shi ce wadda albashin shi ne ya samar mishi da wannan abubuwa amma ya ce in ya mutu a tattara a koma da wannan dukiya baitul mali da kuma ya rasu abin da ya faru kenan don haka 'yar shi aisha ta zo tana cewa wallahi babana abubakrin ba gwamnati ce ya ci riba da ita ba ita gwamnati ita ta ci riba da shi domin da ya mutu duk dukiyar shi muka tattara muka koma da ita wa gwamnati jama'a don Allah ku duba irin wannan adalcin to ku da ke mulki a yanzu kai da ake ce maka sarki ne daraja ta ɗaya tsakaninka da Allah karka yaudar kanka kakanka da ya hau wannan kujera da ake maka kirari da shi ana cewa jikan wane dan wane ana haɗa ka da sunan kakanka ane maka kirari ko ka san da yayi zalunci irin yadda kai zalunci da sunan shi bai kai labarin da kai zaka sha'awa a haɗa ka da shi a maka kirari ba kai da kake shugaban ƙasa a yanzu ko gwamna ko darakta ko famsa ko minista da ake kwatanta wani shugaban ƙasa a ɗauki sunan layi a ɗauki sunan ma'aikata a ɗauki sunan secretariat a sa mashi saboda wannan shugaban ƙasa ya yi adalci tsakani da Allah adalcin shi ne ya ja ake sha'awar shi kana tunanin kai a matsayinka na azzalumi anya za ka mutu layin gidanka kuwa a sa mishi sunanka to ka gyara mana tun kana da sarari yanzu a nan ƙasar nan kafin a tafi da nisa aka samu shugaban ƙasa da ya hau mulki ya mai dukiyar shi gaba ɗaya ga gwamnati ba a yi haka ba murtala to yanzu waye bai yarda murtala shugaban ƙasa bane na gari waye baya addu'a ga murtala waye bai yadda sarda na shugaban kasa bane shugaba ne na al'umma duk dan arewa kakaf waye za a ce sarda na shugabanka ya ce bai yadda ba ku nan ku kuka cire gwamna guda saboda ya zagi sardauna da sardaunan nan bai da daraja a wurin ku za ku iya cire gwamnan ku saboda shi to sardaunan nan da a ce yayi irin zaluncin da kuka yi ba zai samu darajar da ya samu ba yana ganin kuɗin ya haƙura yana ganin matan ya haƙura ya ƙin fasikancin yana ganin zaluncin ya haƙura ku da matan da giyar da zaluncin komai kun cinye kun haye sannan kun ce kuma a fito gidan nta talbijin rediyo a yi muku bayani a yi salati a ce ku ne wallahi iyakar bayanin iyakar mulkin ku kuna sauka an manta da ku ko jarida sai dai yan kudu ta muku sharri to ku yi adalci mana ku gyara sarkin Kano Malam Abdullahi sarkin Kano na fari na cikin sarautar Fulani ranar sallah ce ta yi haukan mimbari ya ce jama'a bana Allah bai hore wa sarki ragon layya ba kowa je yanka sarki ya ba da izini tunda sunna ta nuna sarki in ya sauka sai yanka ragon shi daga idi sai yanka to bana sarki ba shi da hali sarkin Kano guda sarkin Fulani almajirin Shehu Usmanu babban malami ne kuma amma wallahi ragon layya ba da shi malam abdullahi gwandu gwamna ne ba gwandu kadai da take ji ba har benin republic tana karkashin mulkin shi duk tana karkashin jihar shi amma fura da nono ake dama bai samu nono ba da ruwa ake dama mishi ba fulatani nawa ne a karkashin mulkin shi da ba sai ce a je a karbo wata saniya a aje ta sai an tatsa ta a koma ba amma ba zai sha ba tunda ya san ba nashi ba ne sai ce a dama mishi da ruwa ya sha kuma malam abdullahi gwandi kai ka san sanadin mutuwar shi kwadago ya karba gwamna ne guda kwadago ya karba ya tafi zai girbin dawa za a ba shi yan kuɗi yan kaɗan wanda zai ci da iyalan shi ya tafi garin haka kardajiyar dawa ta yanke shi jini ya ci gaba da zuba ya mutu malam abdullahi gwandi kanin shehu usman uwa ɗaya uba ɗaya gwamna ne kowa ya yarda a ƙasar nan waliyin allah ne to amma me yasa ba za ku koyi da shi ba duk waɗannan gidajen sarauta ba gidajen su bane ne to me yasa ba za ku yi koyi da shi ba tsakanin ku da Allah sarki so ake je jawo alkhairi ya kawo wa mutanen shi ba kuma sarki ne za a kama ana karkatar da abubuwa ana fita da su waje ana samun kuɗi ba shehu usmanu tubka ike yi ta dabaibayin jaki da kuma ainihin na awaki sai ya zauna da hannun shi da kafar shi ya tubka a je kasuwa a siyar a kasafta kuɗin a samu kuɗin da za a zuba a baitulmali sadaka a samu kuɗin da za a yi mishi cefane a samu kuɗin kuma da za a je a siyo kaba wadda za a ci gaba da sakawa har ya mutu sana'a shi kenan shehu usmanu duk ƙasar nan shi ma ko abba waliyi ne kuma shugaba ne ko duk sojanka shehu dan karfe ne akan kashi shi jihadi ya sai da ya kafa gwamnati kai ko mazurai ne kawai to amma shehu usmanu gashi bai kwasa ba sai tukka sai a je sai a siyar sai a samu na abinci wannan bai rage daraja shi ba shi yasa yau da an ce shehu usman tafi sako ta kaji sai kaji almajiri ya ce kai wanga mai tafiya ba kana albarka shehi me yasa saboda yana ga shehu ya isa tsakaninka da Allah kana jin nan da shekara ɗari za a samu wani ce a bakka shi albarkacinka kai kanka an bincike ka kana da albarka ko kai da kanka sai kai nazari tukuna tun daga nan ka san akwai bambanci ashe to ya kamata ka yi tunani zaluncin duk da kasan kayi wa talakawa wallahi Allah ba zai yafe maka ba sai ka dawo da wannan zaluncin sannan in ka tuba sai Allah ya karba jama'a ba a shafa mai akan dauɗa fa a ce kuma a shiga rana ba za a yi zufa ba kana da dauɗa ka mutsu mutsu kuma ka zo ka shafa mai baka yi wanka ba kuma ka zauna a rana kuma ka ce kai ba za ka yi zufa ba ba za ka ji gumi ba babu yadda za a yi ga kuɗin haramun ka tura malamai su je su maka addu'a ka tura aje a sauke maka qur'ani a sauke maka a shafa a duk abin da za a yi maka wallahi tallahi mas'ala tana nan saboda ka kai gudunmawar gobara ne wuta tana ci a gindinka shi yasa ku tausaya wa kanku zaluncin da kuka yi ku tabbatar da cewa ku gyara talakawan suna nan kuma har yanzu fa Allah ya isa su ba su yafe ba ka binciki najeriya tun daga na ɗaya har na biyu har na karshe ba wanda ya allah ya isa yanzu ya ce na yafe tun da shi ba a zo an roƙi yafe ba ba a mai da abin da aka kwata ba yaushe zai ce ya yafi in ya ce ya yafe bakin bindiga ya gani la ikraha fi dini kuwa talaqul mukrihi suka ce bai yiwa sakin dole bai yiwa ko yafewar dole a ce ka yafe ka ce ya yafe ranka dade bata kai zuci ba a baki ne kuma bata shiga ba Allah ya shiryar da mu to sayyidina uh, Umar kenan kudin da aka mutu ana ya mutu ana bin shi kala sai yace in wa falahu malu ali umar fa addihi min amwalihim yace a tattaro ƴaƴan umar a tattaro abin da suka mallaka a je a biya wannan bashi idan wannan kuɗi na ƴaƴana da suka mallaka ya isa biya min bashi shikenan wa illa in ba haka ba fa san fi bani adi ibn ka'ab kai abdullahi kai mawakilta cikin ƴaƴana ka je ka tambayi dangina bani ainihin adi dan ka'ab anguwar su Umar kenan gidan su Umar kenan ma'ana inda Umar ya fito kenan kamar yanzu kai ne sarki mai daraja ta ɗaya ka ce a je an bashi an bincika ‘ya'yana da jikokina kowa ka gudunmawa bai isa a biya ba a je a binciki zuriyar bayero su tattaro su biya ko kuwa kai sarki ne mai wuka ta ɗaya nan kurkusa sai ka ce a je a tambayi al'umma ainihin wato gidan sarautar katsinawa gidan sarautar mallawa ne gidan sarautar bare bari ne ma'ana dangin gidan sarautar ka sai ka je a je a bincike su su haɗo sarkin layinsu ya mutu da bashi abin da sayyidina umar yake cewa kenan a je wurin dangin shi a tattaro sai ce fa in tafi amwaluhum fa salfi quraishin idan dukiyarsu ba ta biya ba to sai a je a tambayi ƙuraishawa a tattaro dangi na ƙuraishawa wala ta'duhum ila ghairihim kaka ketara ka tafi wurin wasu wurin su din nan ka tsaya akan su fa addi anni hadhal mal sayyidina umar yace ka biya min wannan bashi to abinda da sayyidina umar yace kenan jama'a kafin a tafi kuma wata gabar ka dubi irin wannan adalci na sayyidina umar jama'a da ya bai saci kudin gwamnati ba yawan zai mutu da bashi bai ce fa kuma a ɗibi kuɗin gwamnati a biya mishi bashi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko cewa ya a je a tattaro 'ya'yan shi da jikokin shi su biya in kuɗin su bai kai ba a je wurin dangin shi amma ka a ƙetare don Allah wani adalci ya wuce wannan jama'a to na Umar kenan tsakaninka da Allah kai da kai mulki shekaru talatin da suka wuce ko ashirin ko goma sha biyar mulkin soja ne kai ka kwata da karfin tsiya ne ko an naɗa ka ne ko ko mulkin siyasa ne tsakaninka da Allah ka taɓa satattaro wallahi ka mayar da shi ka tabbatar cikin malaman fiqh akwai waɗanda suka ce in kai sallah da rigan naira ɗari naira ɗaya ciki kuɗin haramu ne sallar ka bata su ne hanafiya malaman fiqh ne kuma to rigar jikinka in ya zama haramun ce gaba ɗaya anya ba za a nannaɗe ka cikin ta a watsa ka wuta ba kai ba karɓan sallar ka ba tunda an ce filai daga ciki naira daga cikin ya zama haram ba za a karɓi sallar ba to in ya zama duka rigar gaba ɗaya da surfanin da alkyabbar da tabaranka da rawaninka duk na haramun ne anya ba za a nannaɗe ka ciki a ɗaure ka da rawanin a wurga wuta ba to wallahi ka tausaya wa kanka wannan faɗakarwa ce tunasarwa ce Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe mu ji karashin wannan hadisi sa'an nan mu zo da cikakken sharhi da zamu yi wannan hadisi domin wannan hadisi akwai matsaloli a karkashin shi manya manya wallahi muna faɗan haƙƙin musulunci ne haƙƙin yan uwantaka wanda ke kanmu kamar yadda shehu usman in yana wa'azi in yana rubutu yake faɗawa sarakunan ƙasar hausa da malamai da jahilan ƙasar hausa ya ce wallahi ban faɗa ban rubuta don in zage ku ko in ci mutuncin ku ba ya ce domin wanda duk ya tona asirin wani wanda duk ya ci mutuncin wani allah zai tona asirin shi ya ci mutuncin shi wallahi mun faɗa ne don ku gyara saboda allah ya nuna mana waɗannan abubuwa ga su a rubuce idan ba mu faɗa ba wallahi mun zalunce ku ba wai ku aiko kawai a taya mu addu'a za mu karɓi mulki Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya zaman lafiya fa duk wanda ya zauna lafiya jama'a shi ya nema in kaga ka zauna lafiya kai ka nema Allah ba zai zalunce ka ya saka ka cikin tashin hankali ba in kun nemi zaman lafiya addu'a ku sai ta zama ƙarin alkhairi game da zaman lafiyar ku in ba ku nemi zaman lafiya ba babu yadda za a zauna lafiya fa kowa dai ya san yadda wasu suka yi zalunci suka wuce asirin su ya toni to me zai hana kai ba za ka yi adalci ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai gobe mun zo zamu karasa wannan hadisi tare da sharhin da zamu yi fa subhanakallahumma wa insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika